domin tattaunawa akan batutuwa daban-daban da zulman ilmantar da ku ko faɗakarwa har ma da nishadantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta wanda kuma ni umar muhammad gombe nake jagoranta to a yau a cikin shirin namu na yau a laraba za mu yi duba ne akan gudumawar wato bankunan musulunci wanda ake cewa marasa wato aikace-aikacensu da ruwa a ta fuskar tattalin arziki wato gudumawa su ga fuskar tattalin arziki a najeriya za mu duba a najeriya watakila misalanmu za su iya tsallakawa zuwa waɗansu ƙasashe to don duba akan wannan maudu'i mun kira ƙwararren ma'aikacin banki kuma a yanzu haka shine shugaban sashen shari'a na bankin lotus wato lotus bank a nan birnin tarayya abuja wato alhaji ibrahim alkali wanda da shi ne za mu yi duba akan wannan mazu ito ranke da barka da shigowa cikin wannan shiri yawa barka mu da warhaka alhaji umar wa sha Allah barka ka dai hmm. to a farko idan aka ce lotus bank gaskiya mutane da yawa wasu ba su san shi ba amma dai na tabbata wannan banki ya dan kwana biyu tun da ya doshi shekara biyu ka fara mana da bayani akan shi bankin kansa kafin mu tsunduma mu ji irin aikace-aikacensa da yadda ya saba da sauran bankuna da kuma wato batun gudumawarsa ga tattalin arziki to bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd barka da masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci ah, ina fatan allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu ikon bayani takaitacce akan mu'amala ta bankin musulunci da kuma shi bankin mu ah, wato lotus bank mm-hmm. to lotus bank dai ah, a farko dai shi ya kasance ɗaya ne daga cikin bankunan musulunci wanda suka ginu akan mu'amala da ta wato dogara mm. ta hanyar wato mu'amala da take tsabtace kanta daga duk wasu mu'amaloli wanda shari'a ta musulunci bata lamunta ba mm. sannan abinda nake so masu kallo da sauraro su sani cewa lotus bank duk da kasancewansa banki na uku wanda suke a Najeriya suke aikin su bisa ka'idar shari'ar musulunci mm. shine na uku akwai biyu da suka gabace shi to amma gaskiyar magana shine cewa Lotus Bank ba shine na ukun ba ta wata fuskar kasancewar yawa akwai hmm. dama tun kafin ma zuwan bankin farko da na biyu hmm. akwai abin da ake cewa lotus capital shi lotus capital wato shi ma mu'amala yake ta hada-hada ta mu'amalar wato kuɗi ta musulunci ko bisa ka'idar shari'ar musulunci ah, shi lotus capital ya kafu tun kafin zuwan bankunan musulunci a najeriya to amma shi sai kasance abin da ake kira investment house ko kuma wata wato hanya ce da ake gina ta bisa ita ma madogara ta hada-hadar kuɗi bisa ka'idar shari'ar musulunci amma shi ba banki ba ne oh. shi kamar ah, wato wata masana'anta ce da ake cewa karkashin capital market ko kuma kamar hannun jari hannun jari eh. ah, yake gabatarwa masu mu'amala da shi ta hanyar karɓan kuɗaɗen su ajiya hmm. sai kuma a rinka neman kuɗi da ta hanyoyin da hmm. musulunci ya lamunta amma ba kamar banki bane da zaka je yau ka shiga gobe ka baka ATM hmm. ai wani a shi ma dai mu'amala ce ta kuɗi to amma amma ba banki ba banki bane yau shi ba lasinsin sa shi ba na banki bane shi investment house ne to kuma wanda suke mu'amala ta kuɗi yau da gobe sun san da zaman Lotus Capital gaskiya to shi ya riga kowane bankin musulunci ma fara mu'amala sa bisa ka'idojin musulunci ah, yau wato shi dai a ah, Lotus Capital din nan a wannan masu hannun jari a wannan lotus capital din da wanda suka assasa wannan lotus capital din su din ne da ila yau kuma suka dawo kuma suka yi banki shi ma wanda yake kiran sunan kansa da lotus bank yanzu hmm. to wanda ya kasance shine banki na uku a wanda yake mu'amala da hada-hada bisa wato tsari na shari'ar musulunci ko wanda shari'ar musulunci ta lamunta hmm. a yi wannan hulɗa ta mu'amala ta kuɗi a hmm. bisa madogararta lotus bank babban reshensa yana lagos amma kuma ya fantsama ya shigo arewa akwai uh, ofisoshi a nan a abuja hmm. muna nan a ap plaza sannan kuma akwai a mararaba akwai a wuse market akwai a garki market a kano ma muna da babban ofishi a nan wafa akwai yanzu haka ana kokarin bude wani a hotoro akwai a kaduna shi ma ana kokarin bude akwai yanzu haka amina yana aiki muna nan kuma muna kara yaduwa dai a arewacin najeriya gabaki da insha Allah ta'ala to wannan shine takaitaccen bayani dai akan lotus bank to idan aka ana duba bayanai za a ga kusan lokacin da kuka fara kun fi mai da hankali akan kudancin najeriya kafin arewaci su san bankin an fi sanin bankin a kudancin kasa inda ma ba eh. musulman ba su kai arewa me kamar hikima a cikin yin irin wannan eto eh kamar inda na bayani a baya su shi kansa bankin wato wato shugabanninsa da waɗanda suka assasa shi mm. mutanen kudancin najeriya ne gaskiya to shi yasa aka ga ya faru ta can mm. saboda karfinsa da kuma masu tattalin masu jarinsa da kuma wanda suka kafa shi mm. ta can din suke to amma kuma har ila yau da ba su kasa a gwiwa ba an yi kokari an samu abin da ake kiran national license ko kuma izini na budewa a arewa kuma gaskiya daga budewa a arewa zuwa yanzu bai fi shekara ɗaya ba amma an samu ci gaba matuka saboda haka zai zama ruwan dare a mamaye duniya insha Allah ta'ala to ina wancan kalubale da ake ta wato da aka fuskanta a baya kusan lokacin da aka fara jaiz bank da su touch da yanzu naku ya za a iya cewa wancan kalubale na rashin fahimta game da shi bankin ya kawo ƙarshe kamar ta fuskar ko addini ko kabilanci a eh wuce wannan ko har yanzu wannan kalubale eh, yana gaskiya fi sabilillahi ana samun wayewa yanzu fiye da da hmm. kamar yadda ka faɗa a baya mutane da farkon da aka fara mm. sun zaci cewa to ai wannan wata abu ne na kokarin amai da najeriya ta mu zama musulmar kasa tunda an ce eh. ai islamic banking mm. to saboda haka ana nufin lalle musulunci ne da aqidar musulunci ake so a cusa wa mutane ko kuma a kakama mutane karfi da ake ta mm. samu wannan rudanin to amma daga baya malamai sun yi ta bayanai da kuma masana akan harkar tattalin arziki har ta wanda ba musulman ba inda suka zo suka fahimci cewa a'a abun wani kamar zaɓi ne aka bayar sannan kuma shi kansa mu'amala ba ta nufin lalle sai ka zama musulmi ne za ka iya mu'amala da bankin musulunci oh. dama dai shi kansa wato uh, bankin musulunci ya dogara ne eh hakika akan ka'idojin shari'ar musulunci amma abinda kullum ake faɗa hmm. ko a addinin kiristanci ko a addinin yahudanci hmm. akwai haramci na riba wanda shine babbar madogara dama ta ah. fito da bankin musulunci riban nan kudin ruwa hmm. da ruwa shi ake kokarin abu da to yanda zo a cikin alkur'ani mai tsarki ah. haka nan kuma zo a cikin attaura da linjila a addinai hmm. manya na duniya ne yawa shi ma duk sun bayyana cewa eh riban nan haramun ce to saboda haka sai zama kaman ba wai musulunci ne kada ya haramta ba shi yasa wasu ma suke sa abrahamic banking saboda duk addinan nan manya guda uku da ta hanyar annabi ibrahim suka zo duk in za a bi scriptures din su duk sun sun nuna cewa haramun ne a amfani da riba to ba musulunci ne kaɗai ba illa iyaka cewa musulman ne da yanzu suka yi hoɓɓasa saboda su sun nuna suna so su bi addinin yanda ya tanadar to ah. amma ba wai magana ce ta cewa addini ne kaɗai ba saboda haka za ga makunan musulunci ma yanzu haka manyan wato masu mu'amala da su za ga da yawa wanda ba musulmai bane hmm. saboda sun samu abin da ake kiran equity da fairness wato adalci hmm. da kyautatuwa wajen mu'amala hmm. wanda a bankin riba za ka samu ba wannan to shi yasa za ga duk wanda ya shigo ya ji daɗin mu'amalar ya makale ana to saboda haka ba magana ce ta addini kadai ba eh hakika ka'idojin addinin musulunci su ake shimfidawa wajen mu'amala da bankin musulunci to amma kuma shi a buɗe yake ga kowa za ga da yawa ma daga cikin ma'aikatan bankunan akwai wanda wanda ba musulmai ba to eh. saboda haka shi na kowa da kowa ne ba wanda yake zuwa ya ce maka ba kamar a ci ba masallaci ba a ce sai kai eh, sallah ko ka kai eh. azumi a wannan mu'amala ce ta da gobe ta kuɗi amma ka'idojin nan dai na adalci da shari'ar musulunci ta tabbatar su ake bi wajen aiwatar da wa'annan mu'amalolin kuma yanzu an samu wayewa kai fiye da da akan wannan to amma idan aka ce banki yana tafiyar da harkokinsa babu riba babu ruwa sai a ga kamar ba zai ci wani <laughs> riba ba eh gaskiya ne <laughs> wannan wannan ya ake wannan kamar eh, eh. yadda za ka dan wayar da kan mutane su gane ta ina eh. ake samun kuɗi bayan kuma banda riban kansa ko ba a sa kuɗin cikin harkar giya ina jin haka ka'idojin suke eh bari zan maka bayani a takaice dai <laughs> shi bankin musulunci madogararsa abu hudu ne na ah, farko baya mu'amala da riba wanda shine eh, interest eh, eh, saboda me dalilin haka shi a fahimta ta musulunci ko a mahanga ta musulunci hmm. kuɗi bai kamata ya zama yana fitar da kuɗi ba haka kawai kuɗi ya zamanto wani abu na ma'ana na wato cinikayya eh. ka sai da kuɗi ko kuma ka leasing kuɗi ma'ana ka bada kuɗi a baka wani kuɗin a kansa ya zama eh. kaman shine wannan abu na ɗin kuɗi ya haifi kuɗi to musulunci bai yarda da wannan ba saboda ba wani abin da ake kina economic uh, value da yake creating ma'ana ba wani uh, hada-hada ta uh, tattalin arziki eh. da ake karuwa da ita ta yin haka illa iyaka cewa mai kuɗi ya ƙara kuɗi mara kuɗi ya ƙara talja saboda wanda ba shi da kuɗi shine zai wajen rance wajen ya karɓi rance wajen wanda yake da kuɗi Eh. to kage shi kuma sai amfani da wannan dama ya gallaza masa ya dora masa kuɗin ruwa to shine abin da musulunci ganin ba adalci bane shi musulunci ya fi so in zaka ba da rance kai taimako a da muka da iya kuɗin ka to shi yasa ribu ta kasance haramun saboda tana da duk kusa da tattalin arziki ba ta haifar da wani amfani amfani ɗaya ne shine a taimakawa to kuma ba a taimakan nan ba shine an caji kuɗi kan kuɗi to wannan haramun ne a mahangar musulunci to sai zama to ba ta mu'amala da harkar ruwa wanda shine uh, cajin kuɗi akan kuɗi eh. sannan kuma abu na biyu duk wani abun da shari'a ta zo da shi haramun ne a karan kansa kamar yadda kai bayani giya mm. cutarwa take ba ta da amfani mm. to harkar bankin musulunci ba za a yi mu'amala uh, ta wannan bangaren ba naman alade ko kuma wani eh, sai da makamai wanda za su kawo eh, ah, duk ba za cikin wannan duk wannan bankin musunci baya shiga sau to da aka duk wani abu da za a siya a siyar na wanda yake yana da illa to bankin musunci ba zai shiga kaji kashi na biyu eh. kashi na uku abin da ake cewa uncertainty ko kuma wato gharar wato da abin da yake da ba shi da tabbas garari haka take yawwa ya eh, mm. garari mm. abu cinikaya ce take a cikin duhu a cikin a curkuɗe ba ta da wani abun nan satinti cinikin kifi a ruwa cinikin biri a kan bishiya eh. duk irin wannan cinikayyan da musulunci zaka ji ba wuce ma ce garari eh. kuma yake musulunci ba shiga irin sai abun da yake akwai tabbas a kansa sannan sai na hudu caca to bankin musulunci baya shiga caca ko muka ga account mm. ɗinka ma kuɗin caca yana shiga za mu toshe to duk wayannan abubuwan hudun bankin musulunci baya mu'amala a kansu to sai zo a tambayar ka ta biyu mm. da kace to ya ake bankin musulunci yake samun kuɗi tun da shi baya mm. mu'amala da wayannan abubuwan musamman ma ruwan nan an san dai abun da madogar kashin bayan banki in dai banki na na al'ada wanda ake ce conventional bank mm. ya ba da kuɗi rance ya charge interest eh. ya samu kuɗi mm. to shi ya bankin musulunci yake yawa to sai bankunan musulunci su suka kawo abin da ake kira product and services mm. wato sai suka kawo su hanyoyi wanda in shari'a ta bi diddigin su to abu ne wanda ya halatta akwai abin da yake kira kamar a zo a haɗa hannu a mm. kasuwanci abin da ake cewa musharaka eh. musharaka to musharakan nan ita in kana da wani business da kake so banki ya shiga a mu'amala da kai to sai ka kawo banki to sai bankin musulunci bayan ya dudduba ya tabbatar da abun mai yiwa ne akwai karancin hatsari to saboda haka sai a zo a ce to ga kuɗi mun saka kai ma ka sa naka kayan ko wani abu to sai a haɗa hannun jari sai a rinka yin wannan mu'amalar yadda za a samu riba bisa ga kasuwanci Yawwa. sannan akwai mubarabat shi kuma mubaraba yawanci ku ne da kuka kawo kuɗi Uh, banki ajiya to ne ko a rinka ranta ba da wannan kuɗin ana cajin interest kamar yadda bankuna al'ada suke yi eh, to sai a ce a'a to kai in kana da abin da za a yi da kuɗin ko kuma shi banki ya juya kuɗin wajen uh, shiga cikin mu'amaloli da suka halatta eh. irin wannan kuɗin da mutane suka kawo ajiya to kuma shine za a yi financing abin da ake cewa uh, su murabahat hmm. su istisna su salam su ijara to su kuma wayannan hanyoyi ne da ake samar da kuɗi ta hanyar abubuwan da suka halatta murabaha shine kamar yanzu kai mala umar ka zo bankin mu sai ka ce ai kana aiki a kaftan saboda haka kana so ka sai mota ta miliyan biyar amma yanzu baka da miliyan biyar din nan a ajiye amma kuma kana da salari duk wata da kake samun kuɗin da an mm. sai maka nan da shekara uku kana biya a hankali eh, zaka biya mm. to mu sai mu ce to shikenan to mu bari mu je mu siyo motar nan mu kawo ta mu baka kai kuma mu siyar maka to kaga wannan ciniki akai eh. ba kuɗi muka ɗauka muka ce mun ɗora ba ah, haraji kaza ko eh, kuma kuɗin ruwa kaza ba mm. a'a ca muka yi mun siyar maka da wannan motar mun dora maka kuma riban mu ma tunda mun siyo mun mallaka eh. sannan muka siyar maka wayannan murabahat din suna da yawa a bankunan musulunci kaga ciniki muka yi mun siya mun siyar to kaga an kauce wa riba to shari'a ta yadda sannan a lokaci guda kuma an taimake ka kai da aka an taimake ka sannan an yi eh. abin da ake kira economic value eh. an yi creating economic value an yi cinikayya an ƙara bunƙasa tattalin arziki shi mai mota an sayi mota an ciniki ya samu riba kai kuma an baka motar da zaka rinka jin daɗi kana amfana da ita kuma kana biya a hankali kowa ya amfana wannan value chain din da ake kira mm. wato kowa wanda yake shi ma yana da hannu da mm. ruwa da tsaki a cikin mm. tattalin arziki ya samu karuwa to wannan shi yake kawo stability ya kawo nutsuwa a harkar tattalin arziki yanda za a samu growth wato a samu bunƙasa tattalin eh. arziki mafi ma'ana sannan akwai irin su istisna'i gida ne mutum yake so ya mallaka sai ya zo ya ce ga ci gidan ni zan rinka biya nan da shekara goma ko sha biyar ko ashirin to mu sai mu je mu biya contractor ya gina mana gidan nan a hankali hankali har san gida zama ready kaga mu gina gida eh. to kai kuma gashi mun baka haya ka rinka biyan mu kuma ka rinka siyan hannun jarin gidan a hankali a hankali har ka gama siya eh. har kuma gidan a ƙarshe ya zama naka to mu ma mun samu wannan eh, riba ta hanyar hayar da karin biya mu sannan kuma wannan kuɗin da aka gina gan ka maida mana shi a hankali a hankali akwai salam salam shi kuma manoma yawanci yake kula da shi wanda suke son su yi noma amma ba su da eh, tattalin arzikin da zai ba su damar su su sayi taki su mm. biya wasu abubuwa su abin nan kafin su kawo ah, eh, gonar su ta bada mm. amfanin da ake bukata saboda suka zo banki shi ma banki zai rinka biyan wa'annan kuɗaɗen a siyan musu taki a siyan musu kayan aiki a waye bayan da an tabbatar da cewa abin mai yiwuwa ne mm. an kauce wa duk wasu haɗarurrukan da ake ake tunani to saboda haka in an yi wannan nomar sai kuma ya zama to an samu wannan bunƙasa ta wannan bangaren eh, to kaga duk wani abu ne da yake kawo wato abin da dai ah, muke magana a kai mm. bunƙasa tattalin arziki mm. to shi bankin musulunci ya mai da hankali ne wajen bunƙasa tattalin arziki ta wayannan hanyoyin daban-daban da suka shafi kowane bangare na mm. tattalin arziki maimakon kawai a mai da cewa kuɗi shine abin ciniki wanda kuma a eh. ƙarshe shi yake kawo abin da ake kira financial crisis wato sai aga an samu matsala ta ta tattalin eh, Mm. saboda shi kuɗin an baka ka kashe baka san me kai ba ba wani tattalin arziki da aka bunkasar sannan kuma zaka biya wannan interest din kuma wani baka biya ba a rinka compounding a rinka wato ya ta eh. karuwa ya ta karuwa har ya mm. kawo a ƙarshe kuma wa zai biya sai ga an samu rushe tattalin arziki shi yasa mm. a lokacin da aka samu wannan subprime din na America mm. aka samu crisis na wannan uh, matsalar rushe tattalin arziki da ya kawo economic meltdown wato ya kawo uh, tattalin arziki ya samu kwanciya ya samu uh, wato durkushewa eh. akwai waɗanda suka rinka ɗaga wasu abin nan ma wato irin ɗan fellen nan da suka rubuta a jiki eh. let's bank da musu. muslim way suka rinka ɗagawa a amerika ba eh. suka ce to wai me yasa ba za mu gode yin banki ba yadda musulunci yake yi to shi yasa ga bankunan musulunci sun samu tagomashi har a kasashen da ba na musulmai ban kaje amerika akwai bankunan musulunci in kaje ingila akwai bankunan musulunci kasashen da suka gwada bankunan musulunci duk sun samu uh, bunƙasa tattalin arziki saboda irin waɗancan kalubalen saboda su shi bankin musulunci yana kula ne da ɓangarori na tattalin arziki ba kawai kuɗin ake almubazzaranci da su ba shi yasa ni na yanzu aiki na a banki in na zo nitar su wanda suke harkar marketing ko wanda suke business din mm. in sun yi abun da ba bisa ka'ida shari'a ba mm. to mu alhakinmu ne mu fitar da shi kuma ya zamanto an ɓata wannan mu'amalar kuɗin da banki ya samu ma a da shi ya zama charity yau wato dama na so mu shiga wannan bangaren ta eh. office ɗinka gadan-gadan amma yanzu lokacin da za mu tafi hutun a rabin lokaci yayi bari idan muka dawo sai mu dora daga nan inda muka tsaya to masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da Alhaji Ibrahim alkali wato shugaban sashen shari'a na wannan banki na musulunci wato Lotus wadda kuma na tabbata kuna karuwa kuma kuna wato amfana da irin fashin baki da kuma bayanai da yake a kan wato wannan banki amma yanzu za mu je mu dan numfasa kaɗan idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka dakata ko dakace mu. so haka yake masu kallon mu barka mu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci kafin tafiya hutun muna tattaunawa ne akan wannan maudu'i na gudumawar bankunan musulunci ga sha'anin tattalin arziki musamman a najeriya wanda muka gayyato bakonmu na musamman wato gogagge a fannin banki kuma shugaban sashen shari'a da bincike na ita wannan wato na shi wannan banki na lotus uh, ibrahim alkali wanda muke tattauna to allah wai barka da barka mu da dawa yawa barka mu malam umar to uh, mun shigo ofishin ka yanzu <laughs> eh, dama na zo ka gama wancan magana sai mu tashi daga daga tushe me ofishin ka yake kula da shi a tafiyar wajen tafiyar da bankin tunda na ji an ambaci shari'a mm. kuma kamar yadda ka fara gutsurawa kafin mu tafi hutu ya mm. jin kamar nan aka dosa mm. wato eh, babban bambanci tsakanin bankin musulunci da wanda ba na musulunci ba bankin al'ada hmm. Shi ne wannan bangaren namu na shari'a mm. duk wani banki za ka samu kowane department irin department din da suke ko kuma bangare bangare sashi sashi mm. na eh, iri daya mm. akwai bangaren kasuwanci akwai bangaren ah, masu kula da harkar IT akwai bangaren masu kula da harkar eh, wato lissafe lissafe eh. akwai to duk wayannan za ka samu su a kowane banki to haka mu ma a namu bankin na musuluncin akwai su to amma akwai ƙari mu akan inda shi bankuna al'ada Eh. akwai wani sashe guda daya wanda shine sashen shari'a shi ne eh, ya a cikin bankin musulunci da babu shi a wani bankin na al'ada ah. shi ne ah, wato sashen mu shi ne shari'a ake ce mai shari'a department ko eh. kuma sashen kula da shari'a ko shari'a audit ko kuma eh, bincike na shari'a eh. shi wannan bangaren an samar da shi ne saboda ai an ce nan bankin musulunci za a yi to saboda haka bankin musuluncin nan yana da wasu wasu ka'idoji da shari'ar musulunci ta tanada na mu'amala to wa'annan ka'idoji za ka same su ko wanda yake karatun addini zai gansu ah. wato littattafan fiqhu eh. akwai abin da ake cewa kitabul mu'amalati wato littafi ko kuma ah, babi da ya magana akan mu'amala ta cinikayya ah. musamman kitabul buyu an sani sosai a cikin uh, littattafan fiƙo uh, na mazhabobi daban-daban akwai kitabul buyo mm, wato e eh babi na cinikayya mm. to za ga hadisai da ayoyi da suka yi magana akan wannan za ga hadisai na riba da Allah ya haramta riba wa halallahu al a wa harrama riba mm. Allah ya halatta ciniki ya haramta riba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba ya ku wanda kuka bada gaskiya ji tsoron Allah ku bar duk wani burbushin da ya saura na riba ire-iren su ayoyi suna nan hadisan manzon Allah su ma suna nan ba za a iya bayyana su ba a nan wannan takaitaccen lokacin suna nan da suka yi gargadi akan cinikayya da ya za a yi su da ya mm. riba take da me abin da za a gudanar riba da ya kuma abin da ya halatta na cinikayya to saboda haka shi wannan sashe shi ne yake aiki akan sa ido na cewa shin bankin nan da ya ce shari'ar musulunci zai bi wajen mu'amalarsa shin yana yi ko ko baya yi ka san aka ce banki harka ce ta nema kuɗi ko shi bankin musuluncin gaskiya sabanin yanda wasu suke tunani kamar wani wakafi ne ko charity organization to gaskiya ba haka bane shi ma irin bankunan al'ada ne masu hannu da shuni ne suka haɗu suka sa kuɗinsu hannun jari eh, don su samu kuɗi mm. saboda haka shima ma business yake yi shi neman kuɗi hmm. yake to amma dai an sa mai ka'idoji inda ba zai tsallaka ba dan a hmm. samu daidaituwa kuma a samu wannan hmm. wato a aiwatar da wannan adalcin da kyautatuwa wajen mu'amala da shari'ar musulunci ta tanada to saboda haka babban aikin shi wannan bangare na shari'a shine ya sa ido na farko dai mu mu'amalolin mu a bankunan musulunci akwai abin da ake kira al-uqud wato hmm. akwai contract hmm. wanda su yarjejeniyoyi ne da za a shiga ba kawai a bada kuɗi ba ne a eh. yarjejeniya ce yarjejeniyar nan kamar yadda na yi bayani a baya akwai hanyoyin mu'amaloli daban-daban in ka zo mota kake so gida kake so to watakila yarjejeniyar da ta dace da kai ta murabaha ce hmm. a'a watakila yarjejeniyar da ta dace da kai ta salam ne a'a yarjejeniyar da ta dace da kai ta mubaraba ne ko musharaka ko istisna to wannan ah, yarjejeniyar akwai abin da ake kira shari'a board a kowane banki banda shi kansa bangaren shari'a na cikin banki akwai kuma malamai wanda su ne suke shugabanni na kwamiti da suke zama duk wata uku to su wannan shari'a eh, department wanda ba lallai su ma'aikatan bankin ba ma'aikata ba ne sanannun manyan malamai ne ah. yawanci ma za ga eh, haɗin gamayya ake tsakanin malaman najeriya da wasu a waje ƙwararru eh. wanda suka san harkar mu'amala ta bisa tsarin musulunci za ga sun eh. dade shi wasu shekara 40 30 20 a harkar bankin musulunci a wasu kasashen to bankin babban banki na kasa wato CBN yana sharɗanta cewa duk bankin da yake so ya samu lasisi ah. na aikin bankin musulunci to sai ya ah. hada wannan kwamiti din wanda shi ah. zai rinka kula da mu'amalar su ma'ana Uh, shi zai ba da wato sa hannu akan cewa an yadda wa'annan malaman su zama su ne kwamiti na wannan bankin. to a ba su a aiki ya zamanto duk wata uku lalle ne sai sun zauna su hudu a shekara to su kuma hmm. eh, shu shari'a department din cikin bankin mu kenan hmm. to mu kuma muna daga musu ne yau da gobe abubuwan da ake yi in fact zai iya zamanto kullum ma muna sanar da su yau fa abin da ya faru eh, ko kuma mu musu tambaya shin an kawo mana mu'amala kaza ta halatta eh. ko kuma akwai wani ishu kaza ya faru me kuke gani kafin ma lokacin zaman kafin lokacin zaman to yau da gobe email whatsapp magana ta waya muna yawan communicating da su tunda mu muna aiki ne kamar sakatarorinsu a cikin eh. bankin ah. amma su suke ba da resolution su ah. suke cewa eh yayi a'a bai yi ba a yi wannan kar a yi wannan wannan bai daidai da shari'a ba wannan ya yi daidai da shari'a to eh. kullum muna sanar da su me yake faruwa sannan kuma duk ƙarshen wata uku za a zauna a baje kolin abubuwan da aka yi a hmm. wannan wata uku a kwata din nan ta eh, wannan shekarar ta wannan shekarar ta aiki eh. to a sanar da su ga abin da ya faru ga kuma ko kuma muna da wata mu'amala da muke so mu kaddamar sabuwa shin kun yadda to ku kun kawo mana takardu da yarjejeniyar da kuke so a yi din sai mu duba sai a sanar da ku to akwai malamai dai na shari'ar musulunci gogaggu ƙwararru sanannu mm. wanda suna wannan aikin sannan su kuma banda su akwai kuma malaman kwamiti na koli a babban bankin musulunci mm, shi ma kuma wanda su ma kuma a ƙarƙashin su suke su ma an sun ce abu yayi to sai an ɗaga wa can. su ma na banki na babban banki na cbn wanda su kuma su suke wato ah, ishirafi ko kuma suke ah, supervising dukka shari'a board din bankunan musulunci na kasar gabaki ɗaya. Ah. hatta wanda ba bankunan musulunci ba baka a baya ba zama eh. bayanin lotus capital eh. to ire iren su wanda su ba bankuna bane amma suna mu'amala ta kuɗi ta musulunci to ah. wa'annan malaman ah, na banbanki mm. mm. na ƙasa mm. duk su suke kula da ayyukansu su ma don yanzu ko mu'amala sabuwa muke so mu kaddamar a bankin mu a shari'a in mun yi takaddu ko mun fitar da yarjejeniyoyi to za mu kai wa namu shari'a kwamiti din na banki su duba in suka duba eh. suka tabbata yayi sai kuma mun sake kaiwa gaba kwamitin koli na ah. babban bankin kasa eh, eh, cbn sannan su ma sai sun duba sai sun kira mu mun yi defending sannan in sun yadda inda gyara mu ko ba mu gyara sannan in sun yadda sannan ko haka sannan kuma su ma suna da sakatarorin supervisors da suke zuwa suna duba shin abinda suka faɗan nan muna bi kuwa ko ko muna sabawa to ecosystem ne wanda akwai abubuwa da yawa bayan da mutane suke gani ba a ce a ah, duk shirme ne duk iri ɗaya ne duk waye ba haka akwai bambanci sai wanda ya hmm. shigo ciki ya sani sannan zai fahimci bambance bambancen hmm. kuma ya zamanto ya gamsu da cewa a lallai muna da tsari da structure wacce muke hmm. aiki akan ta wanda kuma malaman nan ba sa kasa uh, gwiwa suna ba mu duk wani hanyoyi da ya kamata mu bi wajen kula da ayyukanmu sannan mu kuma yau da gobe muna cikin bankin a bangaren bangaren mu shi wannan sashe na shari'a muna tabbatar da cewa abin nan wanda zai dada baka mamaki ma a cikin wannan tsari shine cewa eh, yau in wannan shari'a department din suka gano cewa akwai mu'amalar da aka yi ta bisa ka'idar da ta saba da ta musulunci to fa lalle za mu iya rubuta takarda da cewa eh wannan abun fa ya saba kuma watakila ko miliyan nawa aka samu ah. to in muka kai wa kwamiti dinmu suka tabbatar eh, da cewa wannan abun ya saba to za a iya bata wannan mu'amalar sannan duk abin da aka samu yawwa kuɗin yawwa kuɗin shi kuma akwai abin da muke cewa shi ma yana da cin bambance bambance na bankunan eh. musulunci da na eh. al'ada muna da abin da muke cewa charity account ko kuma non permissible account ko non permissible income wato kuɗin da aka samu ko abun da aka samu na cinikayyar da bata halatta ba to kuma wannan kuɗin ba banki ne zai ci su ba dole a je a yi aikin alkhairi da su su fita daga ah, haƙƙin banki to kaga duk wannan yana daga cikin bambance da mutane in ba dan cikin gida ba za a sani ba eh. eh to amma lallai akwai inan bambance bambancen kuma aikin mu shine lallai mu sa ido akan ah, kulawa da cewa an bi tsari sannan ko complain ne customer ya kawo wanda an yi mai abin da ba daidai ba muna mm. shiga cikin wannan maganar mm. ko mu tabbatar da an wanzar masa da adalci da abin da ya kamata to wannan yana daga cikin aikace aikacen shi sashen shari'a masha Allah mm. mutane da dama suna son su rika shiga mu'amalan irin waɗannan bankuna naku amma kuma koke-koken da ake shi ne babu isassun cibiyoyi ko rassa hmm. da mutane za su yi kamar yadda za ka rika ganin bankin zenith bankin gt ko ina hmm. me yasa kuke da karancin waɗannan bayan kuma mutane da yawa na son su gujewa waɗannan ayoyi da kake ta magana mm. kar mutum ya shiga cikin fushin ubangiji amma kuma a lokaci guda bankunan musuluncin ba su wadatar ba eh to gaskiyar magana shine a ah, sai da ɗan gari akan ci gari in ji bahaushe mm. ah, abinda nake nufi a nan shine ah, ba za ka haɗa tsarin da ya fara nan da bai wuce shekara goma baya ba mm. da kuma waɗanda su shekara eh. aru aru suna eh, nan sun riga yau ana maganar banki wajen shekara ɗari ma akwai shi a eh, najeriya tun baturi shi ya mm, kawo mm. Ah, mana tsarin banki mm. to kuma waɗannan bankunan su suka riga suka ginu suka kafu a ƙasa to yanzu ah, duk da shi kansa bankin musuluncin ya fara shekaru wajen hamsin baya a wasu kasashen to amma munan najeriya ah, wanda ya fi kowane tsufa yanzu shekararsa goma da fara aiki to kaga ai wanda ya fara yanzu nan kurkusa mm. one decade kenan shi mm. wata eh, shekara eh, goma ba za ka eh. hada da wanda dama shekara ɗari baya ba ma yana nan mm, to gaskiya lokaci ne bai gama wadatar da bankunan musulunci za su yaɗu wadda ake bukata ba sannan babban abin da zai sa su kansu bankunan musulunci su yaɗu hmm. shine wato ƙara ƙarfafa gwiwa ga su al'ummar musamman musulmai ga wa'annan bankuna ah. ka zo kana cewa ai ba ku da branches to kuma baka zo din ba to ya za a yi branches su yawa to ai sai an shigo din ne an abun saboda abin da malamai suke faɗa ma yanzu wallahi ba uzuri ba uzuri yanzu mm. ga musulmi ma musamman tunda shi abin zai dauke shi ne a matsayin akida mm. tunda maganar riban nan magana ce da ta shafi ayoyin nan da muka yi magana a baya mm. kamar yadda kai bayani to saboda haka yanzu ba uzuri tunda akwai bankuna guda uku to ba uzuri mutum kuma ya ci gaba da mu'amala da bankin da ba na musulunci ba har a shiga da shi cikin waɗancan abubuwa <laughs> yawwa to ka gani to gaskiya sai mutane sun yi humbasa sun kawo gudu ma wasu sun yanke wa'ancan bankunan sun dawo kanmu ne sannan ne za mu daɗa samun ƙarfin gwiwa da kuma ƙarfin tattali karfin jari da za mu mm. bunƙasan cikin sauri har mu yaɗu har a samu wadatuwar baranci abin takai ne yanzu za ka shiga masallaci za ga akawun ɗin masallaci ba na bankin mm. musulunci ba mm. to kaga ah, ballantana waɗanda kuma mutane ne ɗaiɗaiku to mm. wannan kira ne shi ma ga 'yan uwa da al'ummar musulmi gabaki ɗaya na mm. cewa sai fa mun zo mun ɗau abun nan cewa namu ne ko mu musamman ma wanda mun san wato raɗaɗi da kuma kaushin da Allah subhanahu ta'ala ya sa a harkar riba din nan da mu'amala da take wacce ba ta musulunci ba to sai mun dawo mun yi kishin abun mun mai da hankali wajen bunƙasa su wa'annan bankunan musulunci. sannan ne za su samu ƙarfin gwiwar da za su yi ta yaduwa din su ta bunƙasa har a samu wadatuwar su a ko'ina to masha Allah kamar irin yadda waɗancan conventional bankuna na al'ada da kake magana mm. za a ga idan wani abu ya faru an zo an garkame gidan mutum ko wani wata masana'antarsa an rufe an mallaka wa banki da sauransu akwai wani abu da yake faruwa mutum ya yi mu'amala da irin bankunan ku ya shiga cikin irin wancan yanayi a zo a kwace gidansa ko abin yawa to eh, yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su sani Ah, kamar yadda ne bayani a baya in dai ka shigo bankin musulmi karka zata ka shigo masallaci ne inda taimako za a yi kawai yawwa yana da eh, kyau an bi ka'ida eh shi ma bankin musulunci irin na al'ada ne wajen cewa shi ma business ya zo yi kasuwanci ya zo yi eh. ah, kamar yanzu misalin da wasu mu suke bayarwa ba za ka shiga mall ba ka ce to ai ah, shi wannan kantin da yake sai da giya da wannan kantin da yake sai da taba da wannan kantin da yake sai da naman alade a to ai in na shiga kantin da ake sai da alkur'anai shi kyauta zan dauka a ba zai yi ba ka gani <laughs> saboda shi ma wanda yake sai da qur'anan nan shi ma riba yake ma. duk da eh. cewa dai a qur'ani yake sayarwa abu mai kyau yake yi eh. to amma kuma kudin haya ya biya ai ya kama shago kuma da zai biya kudin haya shagon sa mm. mai mall din nan bai bambanta shi da da mai sai da yadda suka biya haka <laughs> yadda biya <laughs> wa madalla to ga yadda suka biya dubu hamsin suka biya mm. shi ma dubu ba za a ce ai kai dan qur'ani ga ba shi ciniki ciniki ne mm. to saboda haka bankunan musulunci su ma ciniki ciniki ne gaskiya amma akwai bambanci gaskiya wajen in mutum ya samu matsala to mu akwai principle din da muke aiki da shi ko ta ka'ida ta musulunci ita ma kuma shi ne amfanin mu na sashen shari'a a banki ko satin da ya wuce akwai mail din da na tura gaskiya da naga ga hmm. an fara wato aiwatar da recovery policy hmm. wato harkar waɗanda ba sa biyan bashi suna da taurin hmm. bashi hmm. yanda za a yi a fara neman haƙƙin banki eh. saboda ai kuɗin mutane ne su ma fuska kawo da neman musu in ka ce ai ta daga gaba to su kuma su shiga ciki kenan sannan ina son dan baka wani yar ah, wato matashiya akan maganar recovery ko kuma in mutum bai biya ba ya ake yi ah, a ka'ida da bankunan musulunci da aka fara su tun ah, cikin 40s 60s na waccan shekarun baya din ai babu maganar in mutum bai biya ba a a cinkaci tara ko kuma a kwaci kadara ko a waye saboda shi bankin musulunci ne ba wannan mm, to sai zamanto mutane sai suka rinka kan advantage ko kuma sai suka rinka sakaci eh, ai bankin musulunci ne eh. ba komai zan bari sai lokacin da na ga dama saboda ba yanda za ka kai bankin musulunci ba irin wancan bankin bane na ka ce za ka dora mutum compounding interest eh. ko waye babu wannan a tsarin bankin musulunci to sai mutane sai suka rinka karya bankunan musulunci saboda oh, oh. sakaci na dan adam na cewa ai su tunda bankin musulunci ba su dora mun karin kudin ruwa ba ba su dora mun kaza ba su dora mun kaza ba haka bare yadda bankunan har abun ya ishe su hmm. sai suka je suka nemi fatawa wajen malamai akan to mu ya zani? kun ce ba za mu caji kari ba ba mu eh. waye ba to sai aka ce to babu laifi kuma ku rinka dan cajan kari amma kar ya zama irin kare. irin na wancan eh. ya zama wata f formula ce karama sannan kuma in mutum ya kawo dalili na rashin biya Shi ne ka'idar wannan principle din gaya mana aya alqur'ani fa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara Allah ya faɗi wani hanya ta sassauci akan mutumin da yake cikin matsala wato Allah ya ce fa in kana dhu usratin hmm. wato mutumin da yake cikin tarnaki ko ah. cikin wata masifa mm. da ba zai iya biyan bashinsa ba to fanaziratun ila maisara to a daga mai kafa zuwa lokacin da zai samu dan sarari sai ya biya mm. yanzu zan iya tabbatar maka da cewa a wasu bankunan da na musulunci da na aiki a baya mm. ni dinnan na shugabanci lokacin covid da mutane ba su iya biyan kuɗaɗe na da ake bin su ba a tsarin bankin musulunci Saboda komai ya tsaya. suka rubuto mana a sashen shari'a muka je muka bi diddigi duk abin da aka caccaje su nan na ƙari tunda system shi automatically in aka yi aiki zai eh, fara caji eh, eh. to wallahi sai da muka mayar musu da kuɗin su saboda sun kawo takarda da suka yi bayani wallahi da covid an yi lockdown an yi wannan ba mu iya ci gaba da business ba ya sami ko kuma bankin eh. musulunci kun yi la'akari da waɗannan sai muka kula da wannan saboda aka principle ne da muke aiki da shi na wannan ayar alqur'ani fa in mm. kana zu nadiratin fa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara saboda haka in ka kawo takarda zamu daga wa wannan committee din namu na shari'a mu ce to fa ga mm. wani ya kawo eh, ƙara eh. ko ya kawo korafi korafi cewa fa ga abin da ya faru da shi saboda haka a duba da Allah mm. immediately in shari'a saboda in wannan kudin da aka caccaje su ma in ma banki ya ci gaba da cajin nasu ba zai fi amfana da su ba saboda ba albarka shi ma wannan kuɗin ba na ainihin cinikin da aka yi ba ne. kuɗi ne na kamar ruwa eh, da aibu iya biya bane sai eh. aka caje su ƙari to shi ma wannan ko da an caja din ko ma wanda ba shi da lili abuna din zai tafi wannan account din ne na charity saboda haka kuɗin sadaka za a yi da su to saboda haka wanda yake da dalili gara a maida masa banki ba zai amfana da kuɗin ba to duk wayannan bambance bambancen suna nan a tsarin banki to masha Allah a ƙarshe da yake lokaci na hararan mu kai mana magana akan kalubale da kuma nasarori a daidai wannan gaba saboda ka dai fara kawo irin matsalar yawan rashin fahimtar mutane mm. game da su kai kudin su kuma su koma gefe suna korafin cewa babu <laughs> a cibiyoyi ba rassa mm. da sauransu akwai mm. wasu kalubalen baya ga irin waɗannan eh to akwai kalubale wanda za mu iya kiran su manyan da gaskiya uh, za mu iya cewa technical kalubale ne ko kuma abubuwa ne da suka shafi yanayin aiki uh, eh. sarkakiya ta aiki babban kalubale da muke samu a tsarinmu na bankunan musulunci cewa mu bankuna ne na musulunci kuma har yanzu adadinmu kamar yadda muka bayani mu ne na uku hmm. Adadinmu kalilan ne a cikin ba su wuce ukun ba ma eh hmm. a cikin akwai dai wasu da suke da window haka za a ce su ma eh. guda biyu to amma hmm. dai wanda suke full pledge haka cikakkun bankunan musulunci guda uku nan ne to saboda haka muna da kalubale na wannan adadin namu ba shi da yawa to shi kuma akwai abin da ake cewa financial inclusion wato harkar shi mu'amala ta banki tana buƙatar ku haɗu ne ku rinka mu'amala tare to ne zai samu muku saurin bunƙasuwa da kuma ku rinka samun fitar da riba yadda ya mm. kamata to wannan babban kalubalen da ya kasance mu iya adadin mu guda uku nan ne ba ma iya mu'amaloli da bankunan al'ada tunda su a mu'amalar su ta riba ce eh. to kaga according to license din mu ma eh, ba zai yi mu'amala da su ba eh. to sai ya zama to wani ko muna da kuɗi a ƙasa da muke so mu wanzar da shi ko mu aikata shi wajen samun kuɗi mm. sai zama ya zauna mana haka a asara saboda ba mu da damar mu je mu'amala da bankuna waɗanda ba na musulunci ba su yanzu a junansu su za ga bankuna 20 30 40 su suna ta eh. saurin mu'amala da kai ko yau kuɗi ya zaura abin ka gobe za ka iya kiran wani bankin ka bashi shi ma ya baka interest eh. haka to mu mu'amalar mu ta kamar yadda maka bayani ta a real economy ne mu'amalar mu ta hakikanin eh, kasuwanci ne siya da siyarwa gini samar da wata haja cinikayya yawwa irin wannan ko business to sai mun samar da wannan hanyar ne za mu iya amfani da kuɗin to wani sai ga kuɗin yana zama mana shi kuma wanda ya kawo maka kuɗinsa shi ma yana jiran a samu wani abu ka bashi eh, wanda in baka bashi ba zai iya saurin cire kuɗinsa ya mai da shi mm. inda zai samu kuɗi mm. kuma har yanzu mutane ba wannan aƙidar na cewa a'a bankin musulunci saboda kishi eh, eh, saboda musamman ba shi yau eh. ka yadda kuɗi yake a wajen mutane mm. to sai ga wani bin ana samun irin wannan ah, ƙalubalen na yadda za a samar da ciniki ko kuɗi su bunƙasa a bankunan musulunci amma kuma duk da hakan bankunan musulunci har yanzu suna riba ba a cewa suna mm, faduwa mm, mm. sai dai illa iyaka a mu'amalar su wani bin tana takaituwa ga irin abubuwan da za su yi nan gaba wataƙila mun bunƙasa mun yi yawa fiye da haka mun samu haɗin kai na mu'amalolin mu ya zamanto muna cuɗani cuɗe ka da kyau to wataƙila abin wannan shi babban kalubalen zai iya bata sannan abu na biyu babban shi ma kalubale da muke samu rashin wayewa akan me bankin musuluncin to kuma gaskiya ina godiya gare ku da kuka kawo mu muke magana mm. ga al'umma don su daɗa fahimta mm. to rashin wayewa akan harkar bankin musulunci yawa cikas ne mm. ah, kamar yadda ka ga tambayar da kai mun ɗazu. na rashin rassa ɗin. ai rashin wayewar da zai sa mutane su zo wajen namu a samu a haɗu a gudu tare a tsira tare ɗin. ya bankin ya bunƙasa shi ma duk ga abun nan ne to ya kamata mutane su daɗa fahimtar tsarin mu kuma su shigo shi ga dangadan don a samu bunƙasuwar su bankunan musulunci mu ma mu da kirji mai alfahari da namu to wayannan su ne manyan dai kalubale nasarori kuma gaskiya ana akwai nasarori manya akwai nasarori mm. manya manyan nasarori shine cewa yana daga cikin a tarihin bankunan musulunci a duniya gaskiya a Najeriya za mu iya godiya ga Allah cewa ya samu karbuwa nan da nan ya bunƙasa mm. saboda shekara goma ba mu yawa bace a tarihin mm, bankuna amma eh, eh. kuma an samu karbuwa Ah, bankunan musulunci sun ah, wato sun bunƙasa a lokaci kaɗan yanzu bankuna guda uku na gaskiya za a iya cewa sun yi saurin bunƙasa ba kuma wani tarihin a banki tsarin banki na a Najeriya da wasu bankunan suka zo nan da nan suka yi eh, samu wannan karbuwar eh. suka yi ci gaba kamar yadda muka samu to saboda haka wannan shi ba abu nan sannan kuma in aka bar bankin ma shi kansa Islamic finance din wanda ne general umbrella ko hmm. kuma babbar ma'ana ta shi tsarin hmm. ah, kuɗi da hada-hadar kuɗi ta musulunci hmm. kaga yanzu yanda ake harkar sukuk din nan eh. tsarin mu'amala ce ta musulunci haka ne eh ba banki bane amma dai hada-hada ta musulunci ce to ka duba yadda suku kudin nan suka karbu ake ta gina hanyoyi a duk sanda gwamnatin tarayya ta eh. sa suku kudin nan za a yi sai an yi ba subscription ba eh, sai an siya fiye da yadda aka sa a kasuwa ma eh, to saboda haka tsarin mu'amala ta kuɗi ta musulunci Allah ya sa mata albarka akwai nasarori manya akwai kuma prospect wato abin da ake kiran ana sa ran hmm. nan gaba za ta zo ta kwace tattalin arzikin ma a Najeriya da duniya ma gaba daya saboda shine mu'amala da kuma hada-hada ta gaskiya da gaskiya insha Allah to aji Ibrahim alkali muna godiya kwarai da wannan lokaci da ka bamu kuma al'umma suka amfana suka karu daga alfanu da kuma tasirin waɗannan bankuna na to masu kallon mu kamar yadda bahaushe kan ce laifin daɗi karewa wannan tsakure ne muka yi ko gutsure watakila za mu ci gaba da gayyato shi da kuma ire-irensa a cikin irin wannan shiri ko a shirye-shiryenmu na wannan gida domin ƙara wayar da kan mutane a game da wato tasiri ko muhimmancin waɗannan bankuna to a madadin shi bakon wato ibrahim alkali wanda kuma shine shugaban sashen shari'a na wannan banki na lotus a nan birnin tarayya abuja a madadin sauran ma'aikatanmu injiniyoyinmu da suka sanya hannu har wannan shiri ya kawo gare ku ni umar muhammad gombe da na jagoranci shirin nake ban kwana da kuma haɗu gobe a daidai wannan lokaci domin ganin mu ɗauke da wani sabon shiri sai mun sake haɗuwa ma'asala.